القصى سر الله واشهد واشهد ان عيسى ان عيسى عيسى عبد الله ورسوله عبد الله أيوة، ورسوله كذا مسلمين لكن da kai da wanda ya shekara shekaru a cikin musulunci a kaɗai wata wani allama ka fi shi saboda kayan ka shigo a kankarewa da karzuwa muna fata allah ya albarkaci musulunci ka a cikin namun ba ɗaya kuma haɗa cikin yin kakin nan waye ya zo da shi su ko kai ka zo da shi don koya wasu sauran wasu abubuwa na da ake da bukatar da koya kana bukatar tun yi sunan ya sunan ka ya sunan ya ko to sunan ka ya Allah albarkace ka albarkace ba shi الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين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 إنه قلبك نعم إنه قلبك محط النظر الإلهي ومنبأ العمل إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولهذا أيها السائم وأيتها السائمة هذه وقفة محاسبة مع النفس بسلاحه سلاه العبد كله وبفساده فساد الحال كله ألا وإن في الجسد مضغة إذا سلحت سلح جسده سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها السائل من عرف قلبه عرف ربه وكم من جاهل بقلبه ونفسه والله يحول بين المرء وقلبه يقول ابن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر إذا لا بد في هذا من محاسبة نقض نفض التغاليق الغفلة وتوقظ مشاعر الإقبال على الله في القلب واللسان والجوارح جميعا من لم يظفر بذلك فحياته كله والله هموم في أموم وأفكار وغموم وآلام وحسرات أيها الأخ السائم وأيتها الأخت السائمة إن في القلب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه ولا ينفع عند الله إلا القلب السال إلا القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم والقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات أصحاب القلوب الحية سائمون قائمون خاشعون قانتون شاكرون على النعماء سابرون في البأساء لا تنبعث جوارههم إلا بموافقة ما في قلوبهم تجردوا من الأثرة والغش والهوى اجتمع لهم حسن المعرفة مع سلك الأدب وسخاء النفس مع درجة العقل مع, مع رجاحة العقل هم البريئون أيديهم الزائر صدورهم متحابون بجلال الله يغضبون لحرمات الله أمناء إذا أتمنوا عادلون إذا حكموا منجزون ما وعدوا موفون إذا آهدوا جادون إذا عظموا يحشون للمسالح الخلق ويضيقون بالآلامهم في سلامة من الغل وحسن الزن بالخلق وحمل الناس على أحسن المحامل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير فهي سليمة نقية خالية من الذنب سالمة من العيب يحرصون على النصح والإخلاص والمتابعة والإحسان همتهم في تفريح العمل أكبر منها من كثرة العمل يقول تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أوقفهم القرآن فوقفوا واستبانت لهم سنة فالتزموا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بواطنهم كذا كظواهرهم بل أجلى وسرائرهم كعلانيتهم أما القلوب المريدة فلا تتعثر بمواعظ ولا تستفز ولا تستفزها النذور ولا توقظها العبر أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤدي حقه قرأت كتاب الله ولم تعمل به زعمت حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركت السنة يريدون الجنة ولم يعملوا لها ويخافون من النار ولم يتقوها رب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فهرم البصيرة ورب مطلق لسانه في غيبة فهرم نور القلب ورب قائم من الحرام أظلم فؤاده معرومون قيام الليل ولماذا لا يجدون لذة المناجاة ماتت قلوبهم القلب ميت الهوى إمامه والشهوة قائده والغفلة مركبه لا يستجيب لنافه ويتبع كل شيطان مريد الدنيا تسكته وترضيه والهوى يسمه ويعميه ومن ثم لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر يا أيها السائم وأيتها السائمة إن غفلة القلوب عقوبة والمعصية بعد المعصية عقوبة والغافل لا يخص بالعقوبات المتتالية ولكن ما الحيلة فلا حول ولا قوة إلا بالله يقول بعض الصالحين يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه شتان شتان بين من طغى وآثر الحياة الدنيا وبين من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى تمرض القلوب وتموت إذا انحرفت عن الحق وفارقت الحرام فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تمرض القلوب وتموت إذا استكنت بالآلات اللهو وقليء الصدوق وقليء الصور نسوا الله فنسيهم كل الذنوب تموت القلوب وتورث الذلة وضيق الصدر ومحاربة الله ورسوله أخي المسلم إن هناك علامات تدل على الحياة القلب وهذه العلامات مستقادة من النصوص القرآنية ومن تلك الألامات أو المظاهر وجل القلب من الله وشدة الخوف منه يقول تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويقول أيضا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومنها التقشعر في البدن عند سماء القرآن وليد الجلود والقلوب إليه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومنها خشوع القلب لذكر الله يقول تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ومنها الإذعان للحق والخضوع له يقول تبارك وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم من ربك فيؤمنوا به فتقبت له قلوبهم ومنها عباد الله كثرة الإنابة إلى الله يقول تبارك وتعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ومنها الأنس بذكر الله خلاف الذين يشمئزون منه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ومنها عباد الله تعظيم شعائر الله يقول تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومنها عباد الله التضرع إلى الله والفزع إليه وقت الشدة يقول تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ومنها عباد الله الثمانينة بذكر الله يقول تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عباد الله ومنها السكينة والوقار يقول تبارك وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومنها شدة التعلق بالله ودوام ذكره واطمئنان القلب بذلك والاهتمام بصحة الأمل بتفهيه النية وتحقيق المتابعة عباد الله وكما أن هناك علامات لحياة القلب كذلك هناك علامات تدل على موت القلب وفساده نسأل الله العافية ومن تلك العلامات قلة الانفعال في الرغباء في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة فقلوب أهل المعاصي معرضة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مظلمة بعيدة عن الحق لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق الفرقان ومنها عباد الله إثارة الدنيا على الآخرة كما في حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ومنها عباد الله حب الشهوات يقول تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومنها عباد الله شدة الغفلة ومنها عباد الله حوان القبائح عليه والرغبة في المعاصي ومنها عدم إنكار المنكر يقول تبارك فإن كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكف فجعل أعلاف السلف ومنها انهباس الطبع وضيق الصدر والشعور بالقلق والضيق بالناس يقول تبارك وتعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ومنها عباد الله عدم التأثر بآيات القرآن ومنها عدم التأثر بالموعظة بالموعظة العامة وبالموت ولا رؤية الأموات خاصة ومنها التكاسل عن أعمال الخير يقول تبارك وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون اتقوا الله عباد الله وأخلصوا العبادة لربكم وألزموا الجماعة والتزموا بالكتاب والسنة واستعينوا بالله على الشيطان وأكثروا من الطاعات ومن ومن الاستئذاء ومن الاستئذاء استئذابة بالله من وسواس الشياطين ليتحقق لكم بذلك الفلاح والفوز برضا الله تبارك وتعالى وصلوا رحمكم الله على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين كما أمركم بذلك رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إن إبليس عبد من عبيدك ناسيته بيدك يرانا من حيث لا نرى وأنت تراه من حيث لا يرى اللهم إن أرادنا بكيد فاربده وإن أرادنا بسوء فاصرفه ندرأ بك اللهم في نحره ونعوذ بك اللهم من شره اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أهذاننا وزحاب همومنا وغمومنا وشفاء صدورنا وأسقامنا اللهم اجعله هجة لنا ولا تجعله هجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيء حدوده اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسكننا به الظلل وأسدغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل سجودنا وتقبل تلاوتنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسلامة رحمة على ولاية قمبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu tana magana akan zuciyata zuciyarka zuciyarki cikin watan ramadan yaya zukata suke hudubar ta fara da gode ma Allah godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai bayinsa masu godiya masu tunan shi suna gode masa muna salati tare da sallamawa akan wanda Allah ya aiko shi rahama ga talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminci da sallamawa su tabbata ga wannan manzo har zuwa ranar sakamako Allah kai tsira a bisa annabinka tare da da sahabbansa kamar yadda kai a bisa annabi Ibrahim tare da alayensa kai albarka a bisa wannan manzo tare da da sahabbansa kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da alayansa innaka hamidun majid wato kai abun yabo ne da jinjina da kambamawa ya Allah bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala din tsoron Allah shi ne tsira ga ɗan adam a wannan duniya da kuma lahira ubangiji yana cewa wanda ya ji tsoronsa zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa Allah mai kaiwa ne cikin matuƙa ya kai bawa lalle zuciyarka babu shakka tasha ce ko santa ce ta ganin ubangiji wanda Allah baya kallon rigarka baya kallon kyawun ka ainihin santar da yake kallo ita ce zuciyarka zuciyarka ita ce maɓuɓɓugar ayyukanka Allah yana faɗi cikin hadisi na manzo Allah yana cewa manzo Allah yana cewa lalle Allah baya kallo zuwa ga ayyukan da kuke yi baya kuma kallo zuwa ga ku a wato ga surar jikinku yana kallo ne zuwa ga abin da zukatanku suka kudurce akan ayyukan da kuke yi ya dan uwana mai azumi Ya yake yar uwata mai yin azumi wannan wani ɗan lokaci ne na tsayawa kowa ya yi makansa hisabi tare da ransa da zuciyarsa da kyautatuwar zuciyarsa ne jikinsa yake kyautatuwa da ayyukansa da ɓacin zuciyarsa ne dukkan jikinsa yake zamantowa ɓatacce da ayyukansa zala yana cewa ku saurara lallai a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru to dukkan jikin ya gyaru idan ta ɓaci to dukkan jikin ma ya ɓaci wannan tsoka ita ce zuciya ya kai ɗan uwana mai azumi ya kai ‘yar uwata mai azumi wanda ya san zuciyarsa to ya san ubangijinsa wanda ya jahilci kansa da kansa da zuciyarsa babu shakka zai jahilci ubangiji ta baraka wata'ala Allah yana sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa dan masaudu Allah ya dada shi yana cewa ya halaka wanda duk ya kasance zuciyarsa ba ta san kyakkyawa ba da bambanta shi da mummuna ba makawa dole ne a cikin wannan lissafi ko hisabi da za ka yi makanka ka yi ƙoƙari ka toshe dukkan ƙofofin gaffala cikin wannan wata ka tayar da zuciyarka ka farkar da ita domin fuskanta zuwa ga Allah ta baraka wata'ala da harshenka da zuciyarka daga fanka dukkansu su fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk bai yi wannan ba ya zamanto zuciyarsa ta rafkana ayyukansa ba su yi daidai ba baya iya bambanta mummuna da kyakkyawa da iya bayyanar da wannan wata ɗin ba a matsayin ya biyar da shi da kyawawan ayyuka duk wanda bai samu wannan ba to rayuwarsa gaba ɗayanta dukkansa wallahi bakin ciki ne kawai cikin bakin ciki kwankwaɗon yunwa ne da ishirwa kuma tunaninsa da bakin cikinsa da raɗaɗi da yake sha dukkan za su dawo asara da taɓewa a kansa ya kai ɗan uwana mai azumi ya ke ‘yar uwata mai yin azumi babu shakka a cikin zukatanmu akwai wani rami babba wanda babu abin da yake toshe wannan ramin sai komawa izuwa ga Allah da kuma ƙaunar Allah da bauta ma Allah da roƙon shi Allah baraka wa ta'ala duniya ba za ta iya rufe maka wannan babban ramin ba na san zuciya da hasada da keta da mugunta komawa zuwa ga Allah shine kadai yake iya bunne wannan rami a cikin zuciyarka ranar da babu wani abin da zai yi amfani a wurin Allah sai zuciya wacce take kubutacca ubangiji ya faɗa yana cewa ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba su yin amfani sai wanda ya zo wajen Allah da zuciya wato kubutacciyar zuciya. Hafiz Ibn Rajabin ya fada a cikin littafinsa na Jami'ul Ulumi wal Hikam yana cewa zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga dukkan zunubai da dukkan wasu aibubbuka da kuma ayyuka waɗanda suke naƙi. Babu shakka ma'abota zukata rayayyun zukata suna yin azumi da tsayuwar dare kuma dan Allah suna kushu'i a cikin sallolinsu kuma dan Allah suna yin kunuti a cikin sallolinsu kuma dan Allah suna masu godewa akan ni'imomin Allah ta hanyar juyar da wannan ni'imomin da yin aiki da abin da Allah baraka wa ta'ala ya ce suna masu haƙuri a cikin talauci ko rashi ko wani tsanani da ya same su kuma dan Allah wato gabansu ba sa tashi su aikata wani aiki sai abin da ya muwafaka da zuciyarsu na tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala sun tuku daga zaben san zuciyarsu sun tuku daga yin gishu kuma sun tuku daga san zuciya sun tattara a cikin zukatansu kyakkyawan biyayya ga shi Allah tare da Allah tabaraka wa ta'ala tare da gaskatawa da cikakan wato na dubba kyawawa sanan da budaddun zukata tare da rinjayar da hankalinsu kubutacce zuwa wajen bin Allah tabaraka wa ta'ala hannayensu sun kubuta daga barin taba dukiyar wani sannan kirazansu sun kubuta daga gindu da hasada da kiyayya da mugunta suna wato suna soyayya don girman Allah kuma suna yin fushi don an saba ma dokokin Allah amintattu ne idan ka ba su amana masu adalci ne idan suka yi hukunci masu zartaswa ne da alkawarin da suka yi masu cikawa da ya tsakaninsu da amanarsu da take tsakaninsu da ubangiji ta baraka wa ta'ala masu jaddada aiki da kyakkyawa a lokacin da suka kulla niyya, sannan kuma suna kirdado da kwaɗayi da tsammani domin kyautatuwar wannan al'umma ma'ana suna musu fatan alheri ga al'umma sa'annan zukatansu suna kunci saboda an saba ma Allah su sun kubuta daga gillu da hasada suna da kyakkyawan zato ga dukkan halitta suna ɗaukar mutane akan kyakkyawan maɗaukai ma'ana ba su da hasada ba su da ƙeta ba su da mugunta ya zo cikin sahihin muslim daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aba huraira ya ruwaito manzo yana cewa wasu mutane sun shiga aljanna ko za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye tsuntsu ba shi da hasada ba shi da mugunta ba shi da keta zukatansu kubutattu ne ta zaman to kubutacciyar zuciya tsaftatacciya ce farasal al ta wofantu daga aikata aikin zunubi ta kubuta daga dukkan wasu aibubbuka suna kwaɗayi ai musu nasiha suna son yin ikhlasi dan Allah suna bibiyar aikata ayyuka nagartattu da karatun alkur'ani da salloli da yin azumi da zikiri da sauransu da addu'o'i da kyautata ba sauran halittu himmar su shine su kyautata aikin su wannan ko shine abin da yafi komai girma sama da yawaita aiki babu ikhlasi a cikin sa tabaraka wata'ala yana cewa na ajiye ku a duniya dan in jarraba ku wane ne zai kyautata aiki ƙur'ani ya tsayar da irin waɗannan mutane sai suka tsaya a inda ya tsayar da su Sunar annabi ta musu bayani sai suka zumce ta suna bayarwa da abin da muka ba su amma zukatansu suna cikin firgiti da tsoro ko an karɓa ko ba a karɓa ba kuma suna cewa su masu komawa ne zuwa ga Allah mazaje ne muminai daga kuma mata waɗanda suke muminai cikin su kamar bayan su yake gaskiya da gaskiya suke aikatawa bal ma ya fi haka ma bayyanuwa sirrin abin da suke cikin zuciyarsu kamar abin da suka bayyana maka ne babu munafurci a ciki waɗannan su ne zukata waɗanda Allah yake so kuma yake musu tanadin sakamako amma wasu zukata na marasa lafiya ba ta tasirantuwa da wa'azin da duk ake ba ta ganin girman wannan wata ba ta kiyaye wato alfarmar ubangiji a cikin wannan wata wa'azin masu wa'azi baya tasiri a kansu baya firgitar da irin waɗannan zukata wa'azin mai wa'azi baya faɗakar da shi zukatansu ba sa farkawa don abin lura a duniya ina rayuwa a irin wannan zuciyar da ta san akwai Allah amma bata ba da haƙƙinsa ba da ta karanta littafi kuma bata yi aiki da shi ba da ta raya sun annabi sallallahu alaihi sallama amma ta yi watsi da sunnar annabi suna son aljanna irin waɗannan mutanen sai dai ba su yi aiki don samun aljanna ba suna faɗa da baki suna jin tsoron wuta amma ba su kiyaye ba da ayyukan ayyukansu gabarin wuta da yawa cikin irin waɗannan mutanen za ka same su sun sake idanuwansu akan kallon haram a cikin wannan wata ɗin sai Allah ya haramta musu basira da yawa za ka samu sun sake harsunan su suna magana yadda suka ga dama su yi ashar su zagi kowa su yi annalimanci su yi giba su ɓata al'amura sai Allah ya haramta musu hasken zuciyarsu da hasken wannan wata da yawa wasu sun ci daga haram ne sai su suka yi duhu ko ka cusa yin alƙur'ani ba za su shiga ba an haramta musu tsayuwar dare suna kwana suna catin kan wayoyi suna kwana suna kallon batsa suna kwana suna kallon finafinai a cikin gidajensu ba sa samun daɗin ganawa da Allah daga an da sallah kowa so yake ya fita zukatansu ne suka mutu zuciyar ta zama matacciya son zuciya shi ne shugabansu sha'awa ita ce take jagora a kansu rafkana ita ce abin hawansu ba sa amsa wa duk wani mai nasiha suna bin dukkan wani shaidani mai halakar da su duniya ita suke fushi don ita in an ba su su yarda da mutum idan ba ba su ba su zage shi san zuciya shine ya makantar da su ya kurumtar da su don haka suka zama ba sa iya gane kyakkyawa balle su bambanta mummuna ya kai mai azumi ya kai mai azumi babu shakka rafkanar zuciya da ke kashe wata azaba ce akan mai ita aikata sabo bayan sabo hukuba ce ba tare da tuba ba rafkana yana samar da ɗan adam cikin wato ukuba wanda take bibiyarsa menene dabara babu wata dabara babu ƙarfi babu dabara sai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sashin salihai magabata suna cewa abin mamaki ga mutane suna kuka idan jikin ɗan adam ya mutu ya zama gawa amma ba sa kuka idan zuciyarsa ta mutu ta daina aiki na gari ya ne santa tsakanin wadda ya ɗagawa ya ƙetare dokokin Allah ya zaɓi rayuwar duniya da tsakanin wadda ya ji tsoron Allah ya ji tsoron tsayawa ga Ubangijinsa ya hana ransa abin da take so babu shakka tsakanin waɗannan biyun ya yi nesa zukata suna samun rashin lafiya zuciya tana mutuwa a lokacin da ta karkace daga barin gaskiya kuma ta aikata aikin haram ubangiji yana cewa lokacin da suka karkace sai muka karkatar da zukatansu zuciya tana rashin lafiya kuma ta mutu a lokacin da ta fitilu da kayan wasanni da kayan wargi da kallon tsiraici da faɗan maganganu da ba su da kyau da zagin mutane da annamimanci da munanan abubuwa da ɗan adam yake aikatawa Allah ya ce sun manta da ni ni sai na manta da su na bar su cikin wuta dukkan zunubi yana kashe zuciya kuma yana gadar da kaskanci yana kawo ƙuncin ƙirji, yana yakar Allah da kuma manzansa ba za ka iya ba mai aikata munanan ayyuka ba za ka iya ba mai yin zunubai ba za ka iya ba mai hawa munanan ayyuka ba za ka iya yaƙi da Allah ba ba za ka iya kuma yaƙar manzan Allah ba sunan ka rinjayayye wanda Allah zai rinjayar da shi cikin wuta ka tuba cikin wannan wata domin Allah tabaraka wata'ala yana karɓar masu tuba ɗan uwana mai azumi ‘yar uwata mai azumi lalle ku sani akwai alamomi waɗanda suke nuni akan zuciya rayayya waɗannan alamomi an ƙago su ne ko an fitar da su ne daga cikin nassoshi na Alƙur'ani mai girma daga cikin irin waɗannan alamomi ko daga cikin irin waɗannan bayyanuwa shi ne za ka ga cewa zuciya tana tsoron Allah tana cikin tsananin tsoro a lokacin da ake karanta mata alƙur'ani Allah yana cewa lalle muminai su ne waɗanda in an ambaci Allah zukatansu suke firgita ya faɗa a wata ari yana cewa albishir ga waɗanda suka koma ga Allah suka ƙasƙantar da kai a lokacin da aka ambaci Allah ɗin tabaraka wa ta'ala zukatansu suna firgita wata ayar yana cewa su ne waɗanda suka ba da abin da muka ba su sannan zukatansu suna cikin tsoro kuma suna tunanin komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin irin waɗannan alamomi na zukata masu tsoron Allah shine zuciya tana karkaɗawa a cikin jikin ɗan adam lokacin da yake sauraron alkur'ani jikinsa da fatarsa da zuciyarsa duka suna yin laushi zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa Allah ni ne wadda na saukar da kyakkyawan zance littafi ne wanda yake kama da juna ana kokkomawa wajen karanta shi zukatan waɗanda suka yi imani da fatan jikinsu tana karkarwa a lokacin da ake karanta musu sa'annan zukatansu suna komawa zuwa ga ambatan Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin irin waɗannan zukata waɗanda suke jin tsoron Allah akwai tsoro na zuciya a lokacin da aka ambaci Allah Allah yana cewa Shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatan zamanto sun yi laushi a lokacin da ake karanta alkur'ani da abin da Allah ya saukar na daga gaskiya su bi shi su yi aiki da shi yana daga cikin alamomi na nuna cewa zuciya tana raye wato lokacin da ake karanta mata alkur'ani tana tawabu'i zuwa ga abin da ake karanta mata Allah yana cewa na saukar da littafi domin waɗanda na ba su ilimi su sani cewa alkur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji su yi imani da shi sannan zukatansu su yi laushi su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin alamomin zukata da suke da rayuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala suna da yawaita ambaton Allah da komawa shi wajen Allah ɗin tabaraka wa ta'ala yana cewa waɗanda duk suka ji tsoron Allah mai rahama a ɓoye kuma suka zo da zuciya kubutacciya so Allah tabaraka wa ta'ala yana musu sakamako daga cikin zukatan da suke tsoron Allah suke rayuwa suna tsosana daga littafin Allah saɓanin waɗanda suka yi nesa da Allah tabaraka wa ta'ala idan an karanta wani abu na alƙur'ani sai zukatan zamanto sun takura kuma ba sa yin imani da ranar lahira yana daga cikin alamomin zuciya rayayyu su girmama alamomi na ibadar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa yana daga cikin alamomin girmama Allah wato zuciya rayayya waɗanda suke girmama alamomi na shi Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa waɗannan suna daga cikin tsoronsu shi Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin rayayyun zukata shine tawadu'i zuwa ga Allah da kuma firgita zuwa ga Allah komawa ga Allah a lokacin da wani tsanani ya samu mutum Qur'ani yana cewa mai hana lokacin da musifa ta zo su yi tawazu'i su koma gare mu yana daga cikin alamomin zuciyar da tana rayuwa ka rinka samun nutsuwa da ambatan Allah yana cewa a cikin littafin Allah waɗanda suka yi imani zukatan suna nutsuwa da ambatan Allah yace ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa yana daga cikin rayayyar zuciya ka rinka samun nutsuwa da kwanciyar hankali a lokacin da Allah yake magana ubangiji yana faɗa yana cewa Allah ya sani na daga abin da ke cikin zukatansu sai ya saukar musu da nutsuwa a kansu yana daga cikin abin da yake nuna zuciya mai rayayya tsananin ta'allukinta da ubangiji da dawwamuwa kan ambatan Allah da samun nutsuwa a cikin zuciya da himmantuwa da kyautata aiki da gyaran niyya da tabbatar da biyayya gare shi shi Allah ya ku bayin Allah kamar yadda aka samu zukata rayayyu da alamominsu babu shakka kuma akwai alamomi na mutuwar zuciya da ɓacin zuciya Allah muke roƙo ya kubutar da mu daga cikin waɗannan alamomi shine ƙarancin yin aiki baka kwaɗayi wajen nafila baka da kwaɗayi wajen bin Allah kana da ƙarancin tsoron Allah wani lokacin ma kana ɗebe ma kanka ƙaunar rahama a lokacin da zukata suka zamanto masu sabo to suna bijire ba littafin Allah kuma suna bijire ba sunnar manzon Allah za ka ga waɗannan zuciyar suna da bakin duhu ta yi nesa da gaskiya alheri baya iya zuwa wajenta haske na imani baya shiganta hakikanin alkur'ani baya tasiri dan haka suka zabi duniya akan lahira kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa fitina za ta kasance ba wannan al'umma a ƙarshe zukata za su mutu a cikinta zuciyar mutum za ta mutu kamar yadda jikinsa yake mutuwa zai wayi gari yana mumini amma da yamma ya kafirce ko kuma ya kai yamma yana mumini da safe kuma ya zamanto kafiri yana sayar da addininsa a kan duniya ire-iren waɗannan al'amura suka bayyaduwa cikin wasu daga halayyarsu daga cikin abin da yake kashe zuciya ya zama to kasashiya ba za ta rayu ba son abin sha'awa Qur'ani yana cewa kada ka bi wanda ya kana zuciyarsa ta rafkana daga barin ambatan Allah ya bi son zuciyarsa al'amarin sa ya zama to jinkiri yana zaune a duniya baya aikin komai na alheri wanda zai taimake shi a lahira ya sake faɗi yana cewa babu batacce kamar wanda ya bi son zuciyarsa ba tare da wata shiriya ba daga wajen Allah yana daga cikin alamar ke ƙasar zuciya tsananin rafkana ga abin da zai amfane shi da karanta littafin Allah ya kama dara ko ya kama dido ko ya kama karta ko wani abin da ba zai masa amfani ba saboda ke ƙasar zuciya yana daga cikin alamar zuciya ta ke kashe wato shi ne ya zamanto kana ganin aikin sabo mai sauƙi ne a kanka kuma ka rinka jin kwaɗayin aikata aikin sabo duk girman sabo kana yin sa kana dariya kana saba ma ka amma kana masa dariya bayan ya hana daga cikin al'amuran da suke nuna ke kasar zuciya wato shine musu da inkari akan abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa ko abin da manzansa ya faɗi ko kuma abin da shari'a ta tabbatar ka zo ka tsaya kai ta musu akan sa babu shakka idan zuciya ta zama to ba ta iya sanin kyakkyawan abu ba ta iya bayyana mummunan abu wannan zuciya ta sunkuya ma'ana saman ta ya koma ƙasa kasanta kuma ya koma sama irin wannan zuciya mai ita ya halaka yana daga cikin abin da ke nuna ke kasar zuciya shine a tsare maka ɗabi'a ya zamanto cewa ɗabi'ar ka ba ta da kyawu kirjinka ya zamanto bai kunci sa'annan kuma ka rinka jin damuwa sannan ka rinka jin haushin mutane kawai ba su yi maka komai ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wanda duk muke son mu batar da shi za mu sanya kirjinsa ya zamanto ƙunci. sai ka gan shi kamar zai hau sama saboda fushi ba a yi masa komai ba yana jin haushin mutane ko don talauci da Allah ya tsora masa ko don wani abu haka kawai yake zagin mutane ba abin da aka yi masa Allah ya ce haka muke sa irin wannan datti a zukatan da suka kikashe ba za su yi imani da Allah ba daga cikin kekasar zuciya zukatan da suka kekashe duk abin da zaka musu da ayoyin alkur'ani ba sa tasirantuwa rashin tasirantuwa da wa'azi gaba ɗayansa hatta mutuwa wasu ba sa wa'azantuwa da ita ya jama'a ɗan uwanmu ke mutuwa a sa shi cikin farin likafani a masa wanka a wanke shi a sa masa turare a gabatar da shi a kwantar da shi gaban mutane don su yi masa sallah amma a lokacin mai ke kasashiyar zuciya cikin taron al'umma yake sata yake satar waya wannan duk wa'azin da za ka masa ba zai wa'azantu ba daga cikin ke kasar zuciyar da take kekashewa Shi ne akwai kasala wajen aikin alheri za a ga mutum ko sallah ake baya iya zuwa mata da kuzari ba zai zo sallar ba sai da rauni kuma ɗan mintocin da ake duk sai ya ji ya damu kai in ma ta kama ya zo masallaci to ya zo ne amma ba so yake ba saboda haka yana sallar baya son zama a cikin masallacin saboda kasala da ke ƙasa zuciya da ta same shi baya jin daɗin ganawa da Allah amma yana jin daɗin ganawa da mai kuɗi yana jin daɗin ganawa da maroƙi yana jin daɗin ganawa da masu waƙe-waƙe amma baya jin daɗin ganawa in ana karanta Alkur'ani, sai zuciyarsa ta takura saboda zuciya ta ƙashe. ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku tsarkake ibadar ku zuwa ga ubangijinku ku lizinci jama'a zamci littafin Allah da sunnar manzon Allah ku nemi taimako a wajen Allah akan shedan kada ya rinjaye ku yawaita daga da'a ma Allah tabaraka wa ta'ala ku yawaita daga neman tsari a wajen Allah daga wasiwasin shedan domin hakan ya tabbata muku don ku samu babban rabo ku rabauta da yardar ubangiji madaukaki mai albarka ku yi ma Allah ku yi manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam wato shugaban na farko da na ƙarshe kuma shugaban masu tsoron Allah kuma jagora na waɗanda suke masu jin Allah kamar yadda ubangiji ya umarce ku ubangijin talikai yana cewa Allah da manzan Allah da mala'iku suna salati wa annabi sallallahu alaihi wa ya ku masu imani ku yi wa manzan Allah salati tare da sallamawa Allah ka yi ma annabinka salati da sallamawa da tsira da albarka a bisa manzanka kuma bawanka kuma annabinka ka yarda da halifofinsa guda hudu masu shirya zuwa abubakar da umar da usman da ali Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka taimaki waɗanda suke masu tsayan taka. ya Allah ya ubangijin talikai ya Allah muna roƙonka cewa lalle iblis bawanka ne daga cikin bayinka ƙwaƙwalwar shi tana hannunka ya Allah yana kallon mutum da ba ma kallonsa kai kuma kana kallon sa ta inda baya ganin ka ya Allah in iblis yana neman mu da kaidi ubangiji ka juyar da shi ka karkatar da shi daga barin mu ya Allah idan yana nufin mu da mummuna Allah ka juyar da shi ya Allah kada ya tasiri a kanmu Allah ka tunkuɗe mana shi ya Allah ka mayar da makircinsa a karan kansa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin shaidan ka kiyaye mu daga sharrin shaidan ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ta bacin zuciyar mu ta dawo kyakkyawa Allah ka mayar da mu gare ka mayarwa mai kyawu Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah kada mu haɗa ka da wani ya Allah da abin da muka sani da abin da ba mu sani ba ya Allah ubangiji muna neman tsari daga abin da ba mu sani ba ya Allah ya Allah ka sanya wannan alkur'ani mai girma ya zamanto dausayi a cikin zukatanmu ka sanya shi ya zamanto hasken idanuwanmu ka sanya shi ya zamanto mai tafiyar da bakin cikinmu ka sanya sa mai tafiyar da dukkan wata damuwarmu ka sanya ka sanya shi ya zamanto waraka a gare mu cikin kirazanmu ka sanya shi ya zamanto waraka a rashin lafiyarmu ya Allah ka sanya Alkur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya Allah ya Allah ka sanya shi ka sanya mu cikin waɗanda suke tsaye da harufansa da haddodinsa ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda suke tsaye da harafinsa amma ba sa kiyaye amanarsa ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su halatta halal ɗinsa ka sanya mu cikin waɗanda za su haramta haram ɗinsu haram ɗin Alkur'ani. ya Allah ka ba mu ikon aiki da hukunce hukuncensa ka ba mu ikon yin imani da abun da yake mutashabih nasa ka ba ba ikon karanta shi matukar karantawa cikin dare da rana da gefen wuni ya Allah a bisa fiskar da kai ka yadda ya Allah ka yadda da ita a gare mu ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamanto nutsuwar zukatan mu ya Allah ka sanya shi ya zamanto ni'ima mai sauka kan mu ya Allah ka tunkuɗe mana bala'i da wannan alkur'anin ya Allah ya ubangijin talikai ya rayayye ya dawwamamme ya mai amsa addu'ar masu addu'a Allah ka amsa mana Allah ka karɓa mana azumin mu Allah ka karba mana ruku'un mu Allah ka karbi sallolin mu Allah ka karbi sujudar mu Allah ka karbi karatun da muke yi Allah ka amsa addu'o'in mu ya ubangijin talikai ya Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a keɓance cikin jihar Gombe ya Allah da kuma Najeriya gaba ɗaya ya Allah ya ubangijin talikai Allah ka bamu rabo mai kyau a wannan duniya kuma bamu rabo mai kyau a lahira tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Waɗake wasu a cikin aji mai wumu ila sanatikum wa san wu su hufakum. Yeramu kumunanku